Tun a shekara ta dubu biyu da tara ne kungiyar ta ASU ta kula wata yarjejeniya da gwamnatin tarayyar Najeriya game da wasu batutuwa da suka shafi walwalar malaman jami'o'i da inganta kayayyakin koyo da koyarwa ga ɗalibai da kuma kyautata ayyukan bincike a jami'a. A shekara ta hudu kungiyar malaman ta jami'o'i ta yi wani dogon yajin aiki saboda abin da ta kira rashin mutunta waccan yarjejeniya daga ɓangaren gwamnati. sai dai ga alama kungiyar ta asu ba ta gamsu da yadda gwamnatin ta najeriya ke aiwatar da kunshin waccan yarjejeniya ba domin kuwa a jiya laraba ma ta umarci 'ya'yanta su tafi yajin aiki na gargadi na tsawon mako guda gaskiya ban ji daɗin wannan strike din da ake yi ba saboda gaskiya zai ƙara delay din time din time din da zan fita kuma sannan ma mun zauna a makarantar malaman ba zuwa za su yi mana abin da muke so ba. to gaskiya yana affected din mu sosai kai da muna makaranta da yanzu muna karatu mu exams muke da su gobe ma muna da wani test sun ce sai an gama zuwa January za su tafi na gaba daya sai mu ta gani result din ba ma an sake ba wani saboda san yanne ya suke ba ko gashi an je strike ko very soon za a ce za a yi magana exams gaskiya wannan strike din ba ma murna da shi gaskiya ban ji daɗin wannan strike din da ake yi ba saboda gaskiya zai ƙara delay din time din time din da za mu fita kuma sannan ma mun zo a makarantar malaman ba zuwa da mana abin da muke so ba to gaskiya yana affected din mu sosai kai da muna makaranta da yanzu muna karatu mu exams muke da su gobe ma muna da wani test sun ke sai an gama zuwa January ya tafi na gaba daya sai baba ta gani result din ba ma an sake ba wani san yin ne ya suke ba ko gashi an je strike ko very soon za a ce za a yi magana exams gaskiya wannan strike din ba ma murna da shi wasu ɗaliban jami'a kenan anan Kano game da yajin aikin gargaɗi da malaman su suka fara ajiya jiya tuni dai masu fashin baki suka fara tsokaci dangane da wannan batu malam Bashir Muhammad Bashir mai sharhi ne kan al'amuran yau da kullum shi maganar asu magana ce wadda yanzu ta gama duniya sai dai kawai duk lokacin da aka ce an yarjejeniya tsakanin wata kungiya da gwamnatin tarayya to kamata ya ita gwamnatin tarayya ta mutunta kuma shi ilimin jami'a da kake gani yau an wayi gari kullum ta barbarewa yake domin akwai wani statistics ko ƙididdiga da na gani an yi an sa jami'o'i waɗanda suka samu ɗaukaka a duniya da na dubi matsayin najeriya sai daga abin takaici ne ganin yadda abubuwan masu daɗi ba kamar yadda wannan kididdiga ta nuna wannan kuma ba zai rasa nasaba da irin yadda ya kamata a ce an tafi da ilimin jami'a ba domin ita jami'a wani guri ne wanda ake ce mai gangaran wanda duk inda ilimi aka ce ya zo jami'a to sa ya kare kamata ya gwamnatin tarayya magana asu a ce ta kare domin 'ya'yan talakawa waɗanda suke karatu a jami'o'in nan su daina samun matsaloli waɗanda kullum suka kawo musu wato suka ce musu tuwa ƙwarya sai dai su kansu ta fannin su malaman jami'a ya kamata a ce kullum su masu rika la'akari da rayuwar yaran da suke ciki domin duk lokacin da yaro ya kai wani zangon karatu yana murna yana ga yayi nisa duk wanda kaga ya cikin jami'a zai karatu ya je ne domin in ya gama a bashi certificate din nan ya tafi ya je neman abinci saboda haka su ma asu idan sun ciza sai su hura yanzu aka dai rahotanni na cewa shugabancin majalisar dokoki ta najeriya ya gayyaci magabatan kungiyar malaman jami'o'in domin tattaunawa akan wannan al'amari mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano Najeriya